والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه زم تاشي ناني إيه يأتي babu وليس البر بأن تولوا إيه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأوت وآتوا وأوتوني ها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون بل فاتش وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا wa atul buyuta minawa baki ɗaya ma a goge ki wa atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun yake ce wa laysal bir ba aiki na gari bane kawai bi an ta'atul buyuta min zuhuriha a biyo bayan gida a ringa shigowa a mai da shi addini lokacin jahiliya mutum ya yi itikafi in zai shiga itikafi baya fitowa bakin kofa in zai shiga itikafi na nasu na maguzancin shi ya fito ba za a hura waje ne ya fito ya shiga itikafi in zai dawo kuma a can zai yi haka ne in zai tafi hajji bai zai biyu kofan gida ba ina ganin wannan kofan gidan da yake wucewa da shi ke bala'in laifuka su saura haka zai daina sage wani kofar da ba taba wucewa an yi laifi ba ce biyu shi na laiki cewa laisal biru bi an ta a tubuyuta min zuhuriha ba aiki na gari ba ne baya cikin addini ya cikin wani ibada ba ya cikin aiki na gari a canja kofa madda shi kofan waje ba ya cikin ibada canja wani kofi bayan gida a ce wai ni ibada ne ko za a yi itikafi ko za a je hajji ko za a yi wani aikin gari ka yi wannan wallai sabbir ba aiki na gari ba ne ya ce walakin albir kabin abin da ake kira birru ba da wancan tarkacin ba mani taqa wanda ya ji tsoron Allah tsoron Allah shine takwa kashe baki ɗaya. tsoron Allah kuma bai zai yi ba shi an bi yanda Allah ya ce da manzonsa tsoron Allah shi yi abin da Allah ya ce a yi kaga an tunkula baki daya aiki na gari shine tsoron Allah to tsoron Allah kuma wani abu ne da ya shafi kowane musulmi kowa kuma burguda abin da Allah ya bashi tsoron Allah yakan hana ka zina ko ka kalli mace ajnabi ba naka ba tsoron Allah yakan hana ka yi giba da nanima da hasara tsoron Allah shi ka sa ka nisance da cin haram tsoron Allah yake sa ka kiyaye Hamsu salawati da sallah su ba a cikin jama'a to kowane tsoron Allah nasa martaba ne wani zai iya ke da naguwan wani kuma koribi bi zai iya ba wani zai iya yin sallah hamsu salawata amma ba zai daina cin haram ba ba zai daina giba ba ba zai kallon ba zai daina kallon mata mutane cici ba ba zai iya daina abubuwa na kwarmato da kamar munafinci ba to kaga sura Allah sa bai cika ba kowane mutum da gurgudo sura Allah sa wani zai ibada yi umra yi azmin yi azmin alhamis amma ba zai daina cin amana mutane ba wani kuma duk Allah ya ce yayi shi na yin ba baya ce amana baya komai amma yanda zai sallah shi yanda Allah yi wani kuma Allah ya jarabe shi da yi da mutane wani Allah ya jarabe shi da zuciya da ƙarya da namima to sura Allah ya kunshi abubuwan ka in naka ya rage to ka kusa sura Allah kenan ma'ana ka samu gurgudu kaga ba ka ƙarya wannan kuma tashi hankali ne a cikin zancen ku jiya zuwa yanzu a yi mutum Allah kawai wallahi wallahi wallahi tallahi san kare ki zance aji mashayin kariya ciki to kaga mutum baya kariya baya cin haram baya namima baya zina baya kallon mata mutane ina zikiri ina azumi to waɗannan su ake kira limantaka wanda suke ji tsoron Allah to mu kawai wani ma fushin wani ma ya ishe ka kullum a cikin sa kake to shine ke ganin aji tsoron Allah shine Allah ya dunkula aya ya faɗa wannan tun wadannan can abinda da suka gada ba ajini ba ne shi na laike walakin na birra mani taka yake cewa mai tsoro Allah shine wanda yake shine mai aiki na gari tsoro Allah kuma ba za a zama irin masarawa ba a ganka wajen kana aikin banza tambayi kai na takwa ce hahuna tsoro Allah mai wala kare kake wallahi ta kwashe gemu ka baki daya mene ya ce takwa haruna takwa haruna digan kai na jan kasa ka ce kai a baka cikin masu riya a manzala ba da umarni sahabai baki ɗaya sahabai fa ba wani sahabi da rigan ke gyan kasan kyale shi abubakar na aka masa rungume shi ka zo ka doki kanka da abubakar daidai kuke kai ma yana abubakar ne baka yi dan riya kaga ba mu ga mawkaci kamar wannan mutum ba ana mun ga yawai ba dan riya ba haka aka sai da abubakar sha hana sauran sahabai ka zo kana tare da sahabin baki da ka san hadisin ka fahimce shi a bai bai yake ce man wa atul buyut min abwabiha wa atul buyut min abwabiha ya ce yanzu za ku yake alheri ku fito kofa wajen da aka ce amma wancan ba wani abu bane taqulla ku ji tsoron Allah lakum tuflun sura Allah shi zai sa ku samu rabo a ranar tashin kiyama falhu shine rabo da farin ciki ranar da haɗu ubangijinsa kuma rabo za a iya same shi a nan duniya daga nan rayuwanka har zuwa lahira to me munasaba wannan ayan da yake wa laysa bi an ta'tu buyuta min zuhurha walakin nadhiru man taka shake wa atul buyuta min abwa wannan umanni ne wa atul buyuta min abwabiya a daina fitowa za a itikafi a je bayan gida bayan bayan kofa a yi kofa waje wattaqullaha la'allakum tuflihun shi zai kawo hadisi zai fassara wannan aya yake cewa hadathana ubaidillah ibn musa hadar an isra'il wannan isra'il shine kurubta ya zo mufrada nan isra'il ibn yunus isra'il ibn yunus yake cewa an abi ishaq an abi ishaq amr ibn abdullah Subai yake cewa an bara'i kal kanu idza ahram ina sai fasar maka aya kenan ya ce idza ahramu fi jahiliya jahiliya in sun sa harami za su tafi haji attau buyuta min attau baita min min zahrihi shi su je dakin su biyo bayan gari bayan gidan ma'ana a bayan bayan gidan ma'ana su yi kofa sabo su wuce a can shine ke cewa idan haramun sun sa kayan harami fi jahiliya mutanen maka ka sai mutanen maka a cikin gidansu suke da ko harami a taubaita min a min zahrihi shi su bi bayan abin nan bayan gidan ya eh, ba nan bayan gidan su yi kofa fa anzalallahu wallahi fa anzalallahu laysa albira bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin nabira man ittaqa wa atu buyuta min abwabiha kaga nan ya kawo sababin nuzuri sakinan wanda aka fada sahabi ya fada bara'i ya fada sababin nuzuri akan wannan aya to yana daga cikin wannan sababin nuzuri da suka tabbata cewa ga abin da yake kuma kuma nan sababin nuzuri yayin yayi nafi ne akan wani ibadan da shara bai kallafa ma jahiliya wanda suka yi wannan aikin ba to a cikin shara kuma an nakara cikin ibn kasir an muhammad ibn ka'ab qal kana rajul idza itakafa lam yadkhul manzila min babi baitin fa anzala Allah ta'ala aya ba laifi a san ta'addudi na sabab nuzul ya zo akan itikafi ya zo akan mai kuma to ba babu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatan kaga ku kuna fitnatun wa yakunu dinu lillah fa in tahu fa in tahu la udwana illa ala zalimin ko ba haka bane wa fa ba abin nan ya gugoge ku ringa gyara mana yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunu dinu lillah fa intahu la udwana illa ala zalimin yace wa qatiluhum alaina ba'da umanni ku yake su yake arnan hatta la kuna fitna har gari kasance ba fitna fitna shine shirka babban fitna shine shirka da kafirci wa kuna dinu lillah addini kasance na Allah ne fa in tahau in sun hanu yin kafirci sun guji kafircin to fala udwana ba wani kiyaya da adawa da za ku yi da su dama dawam da kafirai ba gangan cikin su ba na imani ne wa ila ala bal wanda suka zalunci kansu su ne za ku yi adawa da su wanda suka ki Allah da manzonsa to wannan ayan zai kasance sulhun da ake yi na kasashen turai musamman wanda sarki maka yana gaba abdallah wanda ya je hada da yahudawa da waye waye sulhu a jini duka daidai na ji shi na fara cewa wallah zan rinta da Allah wallahi nasara suna bota Allah bi ikhlas yahudawa suna bota Allah bi ikhlas ajini duk ajini lillah to wannan ajini lillah ajini lillah ba ka karanta karatu ne wallan tarda anka yahudu wala nasara hatta hatta tattaba millata yahud ne bari ka ga yaron da zai sa shugaban America yanzu Obama ko Obama nan saboda yana da alaka da Afirka. babansa musulmi ne da yanzu tun da yana so ya zama shugaban su ya yi ridda mana mutlaka ya yake sai nuna jini tun da an yi shi ya sa liga musulunci ne da ana katum an yi masa irin wannan dodon nan to ikan rage masa farin jini saboda kawai ya ce shi musulmi ne don mene musulmi zai zama shugaban amerika amma nan su wannan lokacin shi amerika da mutane cewa ko yana da yanci a jininsa to amma kuma baka yi saka ya jini amerika ba ka zama mutum aka mata masa yari dan yanzu da ya je Isra'il satin da ya wuce suna da kangon da suke rubuta takarda na tabaruki an sa masa hula na fitinannu akwai hula irin na yahudu aka sa masa aka je ya doki takardar ya rubuta so sai cusa shi a cikin wannan kango ya zo ya doki flower nasu ya je waje ta ibadan yahudu yayi dan iman yahudu don ije a zabe shi amma ligan saka mutunci ma bai isa saka ba to duk da aka kasashen larabawan sun hadu a turo ma amerika mai a turo sun ki ku sun nuna adawansu a bayyane ba sa sun ku ku mutu sun samu damar yanka ku zai an yi nukiya an yi bomb an ba isra'il kullum shi sun fada ba ma so nuna abokan isra'il zam duk wanda ya taba isra'il zan taba shi amma duk da haka ba ku hankali ba duk da haka larabawa ba su hankali ba yanzu shi da shi abdallah shi kansa ya je bude wannan abu يأتي والله أقول لكم صراحة أني فكرت سنتين والله الذي يعبد الله النصارى ولا يعبد بإخلاص اليهود يعبد بإخلاص المسلم يعبد الله بإخلاص وتي إخلاصني ني وتي إخلاص وتي إخلاصني أن لك تيوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين دين منين دين لله وتي آه، كوبا سكران أيوين بانسين ya za a iya hudu yarda da kai yanzu da obama ya ji sojiya ya saka kaya sojiya tashi hankali ka gani da bush ya zo kowane shugaban ya zo akan sa shi irin kasashen a sa shi wannan rigan larabawa bush kin shiga yi ina kan kotunsa amma larabawa sun je cashe sun ciro na kayan su sa kotun nasa aka dauko masa takobai na irin wasan takobai shi rike ina wasa da shi haka ina sa kotun sai ina murmushi shaf ce irin al'umma ne ku zo kuna son mutane suna nuna adawan ku a bayyane yanzu ana nana kashe kuɗi saboda an samu irin yaran musulmin da suka yi kasu kasan turai babu addini a zuciyarsu shi adawa da addini suke ba da wannan gurguwar shawara a ji a yi sulhu da nasara akan me da me za a yi sulhu mu daina namu ko su daina nasu cincin kuwa da fada lafin jini kuwa liya dini a maimaita aya mana shi nasu mai namu haka ne ba to me shi ka maimaita lakum dinukum wani ya ji aiki yace hadathana muhammad bin bashar hadathana abdul wahhab hadathana ubaidillah annabi an ibn umar radiyallahu anhuma atahu rajulan abla ibn umar lokacin da ake fitina tsakanin sayyidina umar da eh sayyidina ali da muawiya abla ibn umar bai shiga ba ya kama kansa baya shiga cikin wannan fitna atahu rajulanin fil fitna ibn ibn zubair yayin da aka kashe abdullahi ibn hajjaj ya kashe abdullahi ibn zubair a makka hajjaj Allah ya rahamce shi hajjaj ya fitina kware kuwa hajjaj shi hadda Allah Allah zai shi ya san yadda zai hukunce sa mu ba ma iya ce komai shi zai hadda ubangijinsa abdullahi ibn zubair jika sai na bakar ne kuma manzan na kaunansa sahabi ne sune sahabin farko birnin Madina wanda aka haifa amma hajjaji ya je kashe shi ya rataye shi a birnin Makka ya rataye shi yace ko je ga Abdullah wai saboda bai yi mubai'a da dan abin nan da Yazid bin Muawiya ba zai kashe shi ya rataye shi shi ya ce da Asma'u binta Abubakar sahabiya wanda yake dauka wanda take zuwa kawai ta kwashi ciyawa da kama dokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar wannan na Aisha she asma she hajjaj da ya kashe ita ta yi Zubair bayan ya kashe Zubair she ya ce da eh, mutanen sa su je su dokko Asma a kawo igayin da aka ma Abdullah aka je shi Asma ta ce wanda ita zai tabata ta ita ba za ta fita ba shi ta masu kwargini suka koma sha da kansa ya tashi fa ya je ga asma'u shi ce asma'u ta fito ta je ta ga yace ba zan fito ba amma na da kalmar da zan gaya ma bai isa ya shiga ba ila kan sahabi ya ce duk waɗannan ba wani sahabi na cikin su ba fitina ne burma su a ciki ko wanda suke yi ba don Allah ba shi kuma ya ce ba zan ga ba zan ga duhun wallahi ba amma abin da za gaya ma shi ya rasa duniyansa ya rasa duniyansa ka sa ya rasa duniya abin da yake ciki kai kuma zaka rasa lahiran ka ki babu bukiyan ba ulai ba kai ka sa ya rasa sa kai kuma hanyar da ka sa ya rasa duniya kuma zaka rasa lahiran ka ya ce ka ce zini takai ni mana wannan abin da mata suke daura nan sha ma jinjin kuma yake cewa banda yanzu a goyi yaron majini ce ke ce da ita a hajjaji zage ta ce baki da komai shi wannan abin da yake daurawa hmm. shi ta ce ni na yi wannan abu ne da kawo cewa in ba kai manzon Allah hmm. kai kuma da ba asma ta gaggaya masa manzon karshe duniya shi da hajjaji ya rasa wanda suke masa yake masa shugabanci wanda sun sa suna aiki hmm. ana bi shi ana rasa shi a yanka shi kudo yayi daga nan duniya siyasa ya juyo ana so a kashe shi a bace ko ya akai karshe hajjaj bai kare lafiya ba a guje fitina kuma na maku nasiha wannan siyasan da kuke na duniyar nan kar mutum mai wannan siyasan halal ifte zage wannan izage wannan a'a ki mutum da Allah ya sa ko ya yake kar mutum adawa zuci da dan siyasa yadda ake yi kamar yadda mu mawakata baka ne amerika suna siyasa mu kuma dogo siyasa cin manta innamal mu'mina ikhwa yarfan da suke yi mu doko mu ringa yarfa juna mutum bai yi kaza a ce yayi ka yarfa ma dan wanka ka je ka akwai addini fa akwai aya akwai qur'ani dan wanka ya kace al'umma ka je ka goya ka gaya masa zai sha mamaki a lahira tsata dukiya al'umma cin amana rashin dauka mutane wanda suke kyanta duk wannan tashin kiyama za a yi bayani duk manzo Allah hana abu zarin mulki wanda ba zai iya bai bari to amma na na lokacin kuma bai kamata mutum sai kuma ba shi da wani abu ya ya halata ma jinin dan wansa kage kirya jefan mutum kaza wannan ba jini ba ne mu gane wannan abin da ya la to ga abin da Abdullahi ibn Umar ya fara yake cewa attahu rajulanin fil fitna mutane suka zo a cikin fitna ibn Zubair bayan an kashe shi shi suka zo suka samu abu ibn Umar faqala su biyu suka ce innan an-nas san'u wa anta ibn Umar yace ga mutane sun tasha sun yi abin da kake gani kuma kai Abdullahi ibn Umar ne fa wa sahibun nabi kai sahabi ne fa ma yamna'aka an takhruj me ya hana ka fita ka kare gaskiya don wannan lokacin jika manzo Allah kuma yan shiya sun kira shi a can za su kashe shi Hussein wanda shi ne taso lokacin mutane mutane Dimash mutane Sham sun ma baya Yazid ibn Muawiya wannan lokacin kuma ya tutura manyansa suna ta kashe abin da ya tura sojojinsa shaka ce to kai ma ka fita mana abdullahi ibn umayya ta ce kai ba fita mana wallahi ya fita ba za ka yale shi ba saboda nan da suke mulki ba sahabi a ciki sojojin su ba sahabi sai aka ba sa ga mutunci sahabi kala yamna'ani an Allah harrama dama akhi yace ce Abdullahi ibn Umar ya ce abin da ya hana ni bana yaki Allah ya hana ni zuba da jini dan wana kuma duk yakin da kuke yanzu ba da gindan wanku ne fakala alam yakul illahu wa qatiluhum hatta la takun fitna ba Allah ya ce da mu ayyaki har ajini kasance ba fitna shabla ibn umar ce fakal qatalna hatta lam takun fitna yace mun yaki lokacin manzala mun yaki kafirci shi ajini ya kasance na Allah ne wa kana dinu lillah ajina kasance Allah wa antum turidun an tukatir hatta takuna fitnatu wa yakunu dinu li ghairillah yace ko kashe yan uwa kuke yi kuna so ku kashe yan wani kuma addini kuma ba na Allah ba don me za ku ringa zubar da ginin yan wanku ga arna wannan shine Abdullahi ibn Umar shi abin da yayi akida ya ce tunda Muawiya ya dauka ba dansa mu hankura mu bi shi gaskiya abu yana da ciwo kyafke na da ciwo a wajen sahabi musamman jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sawunai irinsa Abdullahi bin Zubair sahabai su gan suna zaune yaro aka bashi su ma sun aife shi kuma ba wani ilimi na gare shi ba mutum yana da shekara sha takwas zuwa wani abu an dauke duniya baki da an bashi bayan <coughs> khalifa manzo Allah sun wuce daga wuce Abdullahi bin Abbas eh, eh, eh, sai na Bakar da Umar da Ali da Usman shikenan daga babansa shi shi suna ganin cewa addinin ba zai yi ba mai yaro mai shekara goma sha to suna su guja suna zuwa kenan ibn umar kuma ya ce maimakon mu saya muna yake shi mu mara masa baya kun ga abin da zafi ko yanzu wani yana ji ma bai kamata ya bi shi ba yanzu ma da zuciya to irin fitina haka Allah ke jaraba bayansa Allah ubangi kare mu to abin da aka yi kenan saboda in ka kalli abun ka duba kusa da manzana ya kusa da yawa ce yaro mai shekara goma sha ba sahabi ba in mallake sahabi suna na rai bal jikoki manzana suna na rai shi ka jin wani abun jirgin a gaban gabanka shi abdullahi ibn umar kuma yake tun da fitina ce abin da ya hadu da ma'auya da da sayyidina ali wannan abun fitina ya isa a saya wanda aka ba a yi sulhu su abdullahi ibn zubair irin matasan kuma da hussein radiyallahu anhu su kuma sun kai cewa su dai ba gan lokaci ya kai yadda za a doki mulki addini baki ɗaya duniya lokacin addini yana ganiyansa a duk ba mai yaro mai shekara goma sha takwas zuwa shirin amma abdullahi abdullahi umaru ya yi amfani da shi kuma bai dade ba ba na san ya wuce shekara hudu shekara biyar ya bar duniya fitina ne lai gyarabe mu da fitina. fitinan da muke ciki yanzu kamar fitinan kasan na kaga in ba yasa ba fitinan kasar na kullum ba za ka je alheri ba mai za kara yanzu wuta man kara kuma babu wutan wahaniyan kara gas ya yi kaza kullum bala'i kake ji za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kudin da ake son ka rasa ko ina a kakkar ba ba kan hukumomi da sauran ka je an ba ba wani babiri na je freedom ifara ga duk kowa ne wani sai ci wani sa ta shi waje wannan wichat na za a ibn Umar ne ike cewa wa zada ke na can sanadin kenan wa zada Usman ibn sala wancan sanadi ku duba sosai da yake cewa ya gama wancan hadisin can ya ce Muhammad Bashar Abdul Wahhab Ubaidillah Nafi an Ibn Umar to wannan akwai wani sanadi da zai karfa can ya ce wa zada Usman ibn Salah an ibn wahab sabri karatun sun hadu da ibn wahab ne hmm. ina fata an gane kala akbarani fulan wa haiwatu ibn shurai fulan nan bi zai ba shi saka gai bi kawo san akbarani fulan wa ai fulan fulan shine wa to amma yake wa haiwatu ibn shurai to shi ya goge wancan fulan da fulan kawai yazo ba za ka yi hadisin ba buhari Allah ya bashi basira da yace akhbarani fulan wannan kuma wani ilimi ne a cikin mustara hadisi wata ne san sunansa shi ya goye shi saboda an baci sunansa ba za a yadda da hadisin ba sai a ce wane ce da ni to amma <laughs> tunda fulan nan ana nufi Abdullahi ibn Lahaida ku jala na ne. Abdullahi ibn Lahaida ba za a karba hadisin sa ba ya ce ka ni fulan in ka ga Buhari ya ce ka ni fulan to mutanen da an fito da sunan za a ji jiki a wajen sanadi shi ya ce ka ni fulan ya san shi abdullahi ne ibn lahi'a wanda sanadinsa akwai kungaba kun baya ciki izi ne itlatu karshen rayuwansa shi da abadila suka rubutu to amma ya kawo shi ne don takuya ba kwa gana abin da nake cewa na'am na ji amma ni dai ban fanci kun fanci abin ba ina sunan sahabiya nan kana littafin kwa fada me kake so kace Eh. ya koyi sunan shi wannan sai sahabi ah, shi dai wanda wayar waito <laughs> eh sai saki ilimin sanji waya boye wani malam ina shi tun ya riga waye shi ne <laughs> abubuwan namu da shi da Allah ya yi wani tare da taliban ilimi kenan eh matubobi zaka ce abin da nufi eh abdullahi bin lahiya hmm. shi da ihi ne eh. shi ya bai bayyana sunansa wai bai bayyana sunansa buhari buhari bai bayyana sunansa eh. amma kuma ya zama karba hadisi To, saboda wanda ya kawo wannan gaba ya ce su biyu ne su kai wayan malam eh a ah, mutum da ya rawaito shi na ibn haiwa to amina sai karfafa shi she dokko ya ce ba shi kadai ba ne ko da shi masa gigi ne akwai irin sa abdullahi ibn lahiya shi mai rawaito shi amma salaha sunansa a cikin buhari bai isa ba sha ce kara fulani ilimi ne wannan takuya ne a shi wannan amma ba kwa fahimta ni shi da muna karanta hadisi da a nan ku ji shi amma ba kwa yi abun naku ne kirani ne da muna da wani karatu nan nasila mun gama buhari shi mu karanta shi shi ba ku ilimi hadisi mustalah hadisi da kuma hadisan da'ifai don yawanci an ja an ja hankalin almajirai na mafi yawa musamman garin kaya wannan azumi sufofi wai su sun yarda da shi saboda rashin karatu kaga yanzu sabobi ne fahimtar suna suna zuwa su al'ahad kadim taliban da suka yi kasu da duk sun kyankyasa sun tafi unguwansu sun kafa magilazai wanda ba mu gama littafin da su ba sabobi kuma yanzu al'ahad zuwa sabobi ke na saboda kullum shi na sha wahala kan hadisi abin da ya shafi hadisi sabobin da littattafan duratun nasu yana da da kai kula a baru da tankiyu kaula hadisi da juratu nasihina da samarkandi waɗannan shi ne matattara na ajisan kage da kariya eh a can ne ce wanda ya azumi bakwai a cikin wannan watan zai shiga janna zai ce ce wanda ma wuta ya tabbata garin shi da wawanci sa'a guda a cikin watan to in mutum ya dace da ita to ya dace da arzikin duniya da lahira yi sa ko da yaushe kai ta azumin kai ta aikin alheri za a yi da dare ne sa zai iya za dare ai aikin alheri eh na yadda amma ka azumi da ranar tun da dare na saba dare ne su kadir ba ne za zai iya zuwa dare zai zuwa da dare to ko da yaushe ka da ana kana kwance da ajiya ba <laughs> wanda to Allah da hikmarsa rabana ya ware lokacinsa ga lokacin da za a karba addu'a ya ce lokacin iftar ga abin da za a yi ma man dararen nan ku yi kiyamun layi amma ba duk dararen ya ce za a yi ba shi ya ce akwai dare layi daga 20 karshe ku tanada sau kuma zala in an kai wannan goman karshen ba ma ya bacci ma a shi ka ce rage baki da akwai dare daya akwai sa'a daya sa'a dan ba fada dare yake ko da rana ba ina ce ranar jin tashi da azumi to amma ka ce dare zai yasa da dare ka sha ruwa makana kwanci kana wani lala kana mara ba ma kai me yake nufi karatun nan me yake nufi eh, kai ma kan kallawo nike me yake za ce karatun me yake nufi a nan eh wa waye bukari a ah, bukari ko bukari to saboda ko wanda ke kalaka samawati ne kiyaye to yace a kabarin ban cika jawaba na ce me ake nufi me yasa Buhari ya kawo wannan abubuwa nan ya kawo ne kamar yadda ka faɗa a yana na faɗa kai me ka fahimta kawai kallon zaka ce wani abu ha na gani kana murmushi waye bismillah eh dama Allah Allah kake za tambaye ka to bismillah wannan hadisin da ya kawo wato akwai rawin da ibn lahiya an nufi wanda kace isra da ahira ayat hmm. hmm. to shi akwai rauni a tare da shi sai ya kawo muta sai eh. a a buhari allah ya bashi shi ba abokin fada ba yan hanabila ba eh, yan abu eh, abin nan abin nan yan abu hanifa ba sa son sa ba sa son buhari ina rigima abokan rigiman su ne don ka zo ya ce wa kara ba'dun nas ina nufi inda yana son raji hadisi ya ci karo da mazhaba na abu hanifa shi ce wa kara ba'dun nas ba irin ku bane a fito karara ilimi haka ya gada cewa kare ba'adun nas ina nufin ba'adun nas nan hmm. ina nufi wanda su fahimce wani fiki ya saba da hadisi ce rajin su ji sai ce ga yanda yace bai ku da kuke sarha suna sarha suna dai wata na ba daɗi don manzala ya koya mana ladabi mangana ma eh, ba lu kaumi eh fada suna saraha in baka yi sa wata na ba zai ji da awanka ba da irin su Malam Ibrahim Bane yake kai ka ga mu maka na fiya in zaka yi sunan zaka yi ba zaka yi ba wallahi mun ga ma gaskiya duka mutu ko karai zai mata kida ahli sunna kai ka ga wannan ligan kai na jan kasa a gaban yawa kai ligan kai na jan kasa mun ba mu yarda ki kai ba kai na ga maka zaka yadda ba zaka yi ba zaka yi to eh, shi zai kunce ka malai ibrahim <laughs> takifin nan wata na wani ba yi takife shi mutum takife irin ka to saboda haka wata na ma ba da kaunu ya fi mm. Allah ya samu dace wata rana wani dan boku ne yin wannan wazin arafa wani ne muna arafa na cikin addu'an nan shi ya kuna taba shi ya doki haramin sa yayi haka ya kuna yana sha abun ya zo min yana na ga wahalan da ya sha kun ji kudin dai haji ne to kaga nan gaba mutum shi da lafiya sai haji duk da ribiyar kullum lalacewa ke yi ba Shi ne yake cewa na kira shi zan masa fara to lokacin da ya taso jikinsa yana rawa shi za a yi murmushi ce dan muku ya ce a ah, karka karka dare karka kuskura kare dare ka saya inda kake kuma karka masa fada tun da na tashi jikinsa yana rawa shi ya ban tausayi a yi dare ce karka yi dare kayan dare ka rushe kanka ya ce karka ce masa ko kuma karka masa fada masana siya yanzu shi ya fadi shekaru kallon wannan addu'an da ake yanzu shi na gan jikinsa na ce addu'a da ake yanzu shi ce malam na dina shi mu da wannan abu ya ya wanke fuskar sai tara duwa. to shi inda zaka gaya mutum lokaci akwai lokacin zaka gaya masa saboda abun tausayi ne dan gira baki yanzu tafiya a rafai wasa da ajini Duk da biyar kuma gidajen ba mara kyau zai yiwu ku sai ya can daren saboda gidajen mafi yawa kamar motoci ne na wanda ake zuwa abin nan cin kasuwan kawai zai iya sai koyaushe yake na fara yake cewa ya ce akhbarani fulan wa haywat ibn shuraih ya yi takuyan wannan kenan shi yake an bakri ibn amr amma afiri ana bukayr ibn abdullah hadathahu an naji ana rajulan ata ibn umar wani mutum ya zo shi hawariji ne shi wanda ya zo hawarijawa ne kuma za a gaya muku hawarijawa nan gaba muna da su da yawa yanzu Mm. shi yake fakara ya abba abdurrahman alkunyan waye wannan abdullahi ibn umar ku ringa sa alkunya sunayen ku baban wani ko baka da ko baka kai kayan zance ba ba laifi to ma hamalaka an tahujja aman wa ta'tamir am yake kai hawari hawariji kenan da ya gan an yaki sai na mawuya an yaki sai na kuma su suna so a tabbatar da gaskiya su a wurin su sai na bakar da umar su ne kulafa amma duk waɗannan sun yi rice duniya eh shi kawargi ya tambaya abdullahi ibn umar ya ce kai yaya muna gan kullum kowane shekara mu ganka ka aje ka yi haji ka yi umra wa tatruku jihad fi sabilillah eh kar ne zuwa umra kar ne zuwa haji ga jihad fi sabilillah bi ne lalace cikin garkin sahabi manzo Allah ka zo ka boye mu jihadi muke yi ba ka san fararan jihadi ba ne a ah, kamar yadda yara suke gaya mana a yadda yara suke gaya mana kawai kallawa ya kashe ma jafar ne mu ma shire muke kare yake yi ko kanin garba zai kashewa ba daga masallacin ko ne kusan latin uwan bai muke a jira ba wanda ya je ila ma rahimahullah a je mana dan kwaya ne wallahi na yadda ahli sunna kwaya dai zai kori dan kwaya guda goma wallahi dai gaske don akida ba karamin ba ne aiki dan kwaye kuma bashi da karfi ma wallahi dan kwaye bashi da karfi jikinsa ba karfi ma mutum da yake tafiya yana bacci wannan ga gar mutane wannan akida ne in kana so a ganshi a kasa ba wai surutu ba ne shi yake cewa yace ma malaka an an an an tahujja aman wa ta'tamir am wa tatruku jihad fi sabilillah inda ya zo ya sa Abdullahi ibn Umar abin nan wa kada alimta ma ragaba Allah fi ka san abin da Allah ya ta da yin jihadi kala sha Abdullahi ibn Umar ce ya ibn akhi kai dan dan wana yaro ne kai bunya islama la ham. ce mu koma asalin musulunci kafin kai mun jihadi ina yin takfir wa hijira su sanci addinin yace an kina addini kan guda biyar imanu billah nayi Wa rasul de manzan an la Wa salawat a hanz Wa siyam ramadan nayi. Wa da'i zakatu nayi. Wa hajji bai tunanin shi ne ke zuwa hajji. Kariya a babu Rahman, Sheikh Hawar Junaidi, an la tasma mata ƙararrafe kitabu kai, ba ka ji abin da nake fara. Askin Kur'ani ne. Wa in fa'i fatani min al-mumin na fa aslihu bai huma fa in ba ka tsi da huma an la فقاتلوا حتى تبغي حتى حتى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله ko ba haka bane sai kan tafi gyara nawa ya kuskura ciki wa in ta'ifatan min almu'mina iktatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ko gyara dawa ike cewa kakin nuskan nuskan mai kyau akwai shi wa an ci abin nan wa in tani shi hawarijin dalili ki kafa ma Abdullahi bin Umar yace jihad ni kake hamsa salawat ne eh amma Qur'ani yace kuma fitina biya ta ga ma'auya ga Ali fitina ta su an yake yake ana zuba da jini wa in tani min al-mu'mina tatanu fa aslihu bainahuma to don me kika zauna a je a yi shiru mana me yasa ka kyale mu muna ta fama da yaki ya ce muna yaki ya ce mun yadda an gina musulunci a guda biyu amma yanzu in ta ifata mina mumina ta talu fa na bainahuma ya ce ka je ka tashi ka tashi ka yaki she yake she yake ya kawo sura kuma qatiluhum hatta la kuna fitna Kara sha ibn umar ce fa'alna ala ahdi rasulullah mun yi wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana islam qalilan wa kaka musulunci ya kasance kadan ne fa kana rajul yuftan fi dinihi imma qataluhu wa imma yu'adhibuhu hatta kasrat islam falam takun fitna yace addini da kadan ne akan azabtar da mutum akan kashe mutum a kan addini wanda fitina da kake fasara shi muka gani yanzu addini ya yawaita ko kuma kuna kashe juna ne me ya kawo ku yaki juna da kun bar shugabanni yadda suke da ba za a yi ba da ma'awiya ya yarda ali shine shugaba da mangar ta kare amma wani suka zuga ma'awiya zai yaki ali ya ce fitina nan ya taso ni kuma ba zan zuba da jini ba amma shi hawarijin ya ce can tun da suka yi kuskure Allah ma ya sani ya ce wa in ta'ifatani kaga nan yana da dalili mai karfi kun gane karatu yawa shi Abdullahi ibn Umar tazirin da yayi ban da wannan yayi shiru ne don manzo Allah ya ce fitina yana zuwa wanda yake tafiya ciki ya fi wanda yake zama ciki wanda ma'ana manzo Allah hana sahabi ga cikin wannan fitina kuma ya nuna fitinan ba kyau Abdullahi ibn Umar a kansa yake sai na ga wa in taifa ta mina mun ba shi bana nan fitina ce kita'at a al-layl manzo Allah ce makar ka shiga ciki don ka shiga cikin narkewa zaka yi na fatan an gane wannan hmm. ina a ita ba cikin sanadi shi sa na ce ku gane karatu ana mafito sunan mutum kan zama mushkila ne da ya zo cikin sanadi zai taba ji su saboda sanadi ana sa gane wayar waito shi daban ne amma an zo ana ba labarin wani ya ba labarin ba cikin sanin baya tabbatar baya cutar da hadisi yanzu ka kiri ne kasuwa an kasuwa mu gari an kama wani mutum mu ce wa ya gaya mu kace wani wani ne sunansa baka san shi ba wani kaga ba zan saurara jishin ka ba amma ba ka ce wani da wani suna kasuwa sun ce an kama wani mutum kaga wancan mutum da aka kama baya cikin sanadin babin da ya dame mu shi Wani bi wani sun kai har kasuwa an kama wani mutu a gaban yan sanda su kama wani abu kaga tabbatar da labarin zuwa wajen da aka yakin shine a jishi amma an kama wani ba lalle barin shi mun ambaci wanda aka kama shi dai fitinan ya taso shi yake zuwa baka labari ka gani sauraka sanada a cikin sanadi ke hadisi duk sanadin yake tabbatar da shi matini kuma matinin da irin waɗannan da suka zo da kaikul ahbab da durat nashin da san kandi to za ka ji hadisin kai ma tabbas ka ga mangar manzan Allah bane za ka ringa jin shi gargara haka ba kalmar mangar manzan Allah bane a ce mutum da yayi azumi a cikin durat nashin da na son fito maku da shi na yi shiru ne na buga littafin so nawa wannan shiga bangai wanda ya zai bugu ba bugu kuma talibai sun rinke karba ba shi ba sani ba ko suna ganin na da wani haza'i ne fil ardi yake bugowa ni ban sani ba kuma a kundin su kullu a cikin kudi muke tun da ba ma karbi kudin laraba da an ganni ne nan da nan an fasu kuma na akwai nakiya shaci ustaz sallallahu za a samu dan kwan da ya kawo man to an gama da ka a duniya nan kai malai na jin jiki fa to kwan da zai mu ni ba nemo nawa mana to littafin da an bugo ina da amfanin sai kiyaki ina gani mun bugo fiye da dubu biyar na abin da ya shafi na rajab duk mun tattara malumata a ciki na azumin da dalilan a cikin durat national abin da ya fara mutum da azumi ko na bakwai a cikin ko na shida ne ladansa in mutum ya yi to zai daina duk ibada ya jira rajab zai shiga wanda dama jahannama ya tabbata gare shi ceto kansa da gidajen shi da wanda ya aikin jahannama ya tabbata gare shi zai masa ceto shi kadai ai ba wanda zai shiga wuta a tashin ciyan wanda ya azumi a rajab kuma da in kana mu ma zai ni kwance ka ce eh kware kuwa to kaga anan addini ba wasa bane a ce wani mala'ikar mutu ya gan wani mutum ina yawo an ce zai mutu kasan sini. ina yawo ina yawo shi malaikar mutu yana mamaki ya za a yi sha aka tura iska nabi eh, Suleimanu aka doko shi aka kai shi a can wannan tasuniya menene wannan tasuniya duk tasuniyoyi ne hmm? alaikum salam wala wani ayat kiran tana nuna yakin a ba tana magana a'a wannan yakin baki daya daga kashe Usman zuwa wadannan yaki yake Manzan Allah ce kar wani shiga ciki Ya ce wanda fitina ce karkuta min zulmati da an daina shiga ciki fitina ba zai taso ba Tahdir da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar a shiga ma ciki rushe jini ne amma Usman mu baya. a kyale shi mana karasa matasa suka zo suka yanka shi ba sahabi ko ɗaya ciki don cewa ya nada kuma duk siyasa ne fa ya nada makotansa da danginsa illa da aka zarge shi kenan to wannan abun bai kai a kashe shi ba ya nada mutanen akramun nasa ilaihi shine illa da suka gani ya sa wannan waziri ya sa wannan bai kuma ya sa wannan nasa mutane ya sa nasa mutane ba kafirci ake yi ba kuskure an yi amma kuskure shi zuba da gini bayan wannan kuma da aka zo suka kashe shi suka samu iko shi suka nada janna ali akan dole don ba sahaba a makka in mai karba ko dai tafi lahira su kada ba za su iya ba don lokacin sun rike mulki annu ba zai kyau matasa ne zar kuma ba sahaba a ciki sun kashe shi na Usman ba mulki a Madina ya za su yi su je wannan sahabin su ce sahabin baya su zo wajen Ali radiyallahu ce ba na so shi da sauran sahabbai suka yi shawara sun ce ka karba in ba ka yaran sun karba zai kyau ba da ya karba kuma ta bangaren fitin ta taso ligan jinin eh, eh, sayyidina Umar matarsa ta tura wajen Ma'auya sayyidina Usman cewa ga shan kashi dan wanka kai ne aka rubuta nasu ne ka fito da jininsa na Aisha kuma tana can aka ji aka kai masa labari cewa ga shi waɗannan da suka kashe an ce ma da annu Ali a ciki shi kuma sai ta shi ya kawo a kuma ciki to shi ta hada ta hada jama'a runduna kuma ta bi kufa kasan ba ta samu musulmi a hadu a ji a kama waɗannan yaran dai ita da Aisha ba ta suka yaki Ali ne radiyallahu anhu tana sanin wanda suka fi karfi al'umma ya za a yake su shi ta biyo can ta samu runduna to amma a cikin abin da ya tada hankalinta lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam ina na da ya faɗa wata hadisi ko da mutakallim fi cewa dai daga cikin ku zai je yake wani kuma ba kan daidai take ba in ta je kare kaza za ta ji za ta ji ku abin nan kare tana zuwa ka ce ta ce wani gari na aka ce kaza ne ta ji abin nan haushin kare sai ce to fa mangana da abin da mangana ya fara ke daga nan jikin ta sai sanyi dama sai na da kan daidai ke in sha suke surutun su a banza to shi wannan yakin manzo Allah yake kara shiga cikin ma aslan mana kai faru saka ga manyan sahabbai mafi yawa ba su shiga ba Allah ya fi mana qal har yanzu ana cikin wancan hadisin nan shi wannan mutum kenan qala na shi wannan mutum kenan kage ba sanadi labara ke baka yanzu shi wannan mutum ne yake sa Abdullahi ibn Umar har gaba قال shi wannan mutum ya ce fa ma qawluka fi ali wa usman me zaka ce da ali da usman ba su yi ridda ba ba su kafirta ba me yasa me me zaka ce da su tunda sun zo sun rikice shi yace amma usman duk dalilan da kun ce ya gudu gazuwa ya yayi kaza فقال الله عفا عنه ألا يافي مسا وأما أنتم أما كيارا فقريتم أن تعفو عنه كنت باقا سكو يافي مسا أما لا يافي أما كنت كبا لا يافي مسا با dare da shiya suke duk abin da ke ba shiya suna ganin na Aisha zina ta yi a Usman to ba su yafe ba ya ce wa amma antum ku fa karihtum an ta'fu anhu Allah ya yafe kayansa kun ce kuma ku yafe masa ba wa amma ali amma ali radiyallahu fa ibn am rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn ammi dan babba manzo Allah ne dan gida ne wa ma'ana ma'ana shirkin sa ne ya aura masa ɗansa kalmatu ma'ana shirkin sa ne manzo Allah ya aura ma ali kuma wa shara biye bihi shab la ibn umar ya ishara annunsa fa qala hadha baitu haitu ya ce ga dakin sa ga daki manzo Allah gidan manzo Allah bai yake ce waɗannan mutane ne kuma su biyun kuke kafirta su ya zan shiga wannan yakin ya ce dan fafa Allah na Ali ga dakinsa ga dakin Allah shirkin Allah ne kaninsa ne ma ku zo ku ce kafir ne kun kashe shi Usman kuma da kuke so arne ne Usman da duk ayoyin da kuke da kafa hujja ce ya gudu ka Allah ya yafi masa ku kuma waye ba za ku yafi masa ba to rashin karanta hadisai ne to duk waɗannan hadisan su ne jambaki yan shi'a an kwace mulki wajen Ali shi ke duk ne tashi wannan shi ne yake cewa an gama wannan kenan wannan shine hujjoji ko addini hujjoji ne wannan mutum wanda yayi wannan dan hawariji ne suna ganin sai na yayi kuskure sai na Usman yayi kuskure wanda suka yi daidai shine Abubakar da Umar hawarijawa kenan su ajisun su daga da shekarun manzon Allah zuwa sallallahu alaihi wasallam da zuwa Abubakar da Umar to duk ajisin da ya zo zamanin Usman da zamanin Muawiya ba za a karba ba shi san sun rasa hadisi shi su basar Qur'an da ka ta mace tana cikin jina al'ada shi ta yi sallah duk waɗannan a daji sun ta hadisan kafire ne ce ita mace ta yi sallah jina ana mangana ya ce jina anan ta yake ne ta azumi kuma kuma wanda ya kira ce kafiri ne duk wanda ya gudu fagen yaki kafiri ne suka sa kaburansa an kewaye kansu to saboda killa ne zo suna nan a taba gan wannan wasu matasa haka mun je nima jafa mun je gombe aka ce wanda ya sujada bai ware ba ya kai haka ba kafiri ne ko ko kafin ce kafin ne yasa sun ce manzan laifi sallah ba ta cika shi rufu ya cika shi su gida ya cika wanda kuma su gidan bai cika ba rufu bai cika ba ba shi ne ba shi da sallah mai rashin sallah kuma arne ne aka bi kwana kwana ka fito din fahimta ce na cewa da yan dawa suka zo nan na sa su kwas daura su yi dauran sun yi amma duk da haka wani suka zo nan kuma mutum je musu ya kai haka bai san ba zai iya ja komai ba amma yanzu yana musu dini mun kai rufin awa ana ta fama awa daya awa biyu awa uku na sun za su yi daiwa kodan su babu قوله wa في سبيل الله ولا تلقوا ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin at-tahluka ana fassara maku shine cewa halaka at-tahluka bi ma'ana wa halakun wahid Tahaluka mufrad ne ba jam'i bane yake cewa duk tahaluka da wahalaka duk masdari masdari ne tahaluka masdari ne wahalaka na wazin su masdari ne wahid ma'anar kalmar tahaluka wahalaka wahid amana kalma wahid ba wai ma'anan su ba a'a ko da ma'anan sun daidai dai amma abin da yake nufi wahida nan ta haluka da wahalaka ma'anan dayan a wajen masdari wannan wajen nahawu da kuma shaidan Allah kiyaye wani ba da ba me masdari ne me yake nufi masdari mara kana da wani kamar ce gobe za a raba ka da iyali to me ya faru masdari ma shi ma'ana asalin inda kalmar asalin inda kalmar yake na fatan gane shi ake kira masdari hmm. yace hadathana ishaq ishaq ibn rahwahi kenan hadathana nab hadathana shuba an sulaiman qala samitu aba an huzaifa huzaifa yake cewa wa anfiqu fi sabilillah ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة قال نزلت في النفق يا سو كان كان شيروا yayin da addinin musulunci ya yawaita jama'a sun shiga shi mutanen ansar sun ce ai to ai yanzu an gama alhamdulillah mun sha wahala farko to addini ya yawaita gara mu koma gonaki mu mu ci gaba da abun shaka ce su to in kun ki ciyarwa kun ki yakin to kafirin za su tafi dawowa shine fitina nan ka ku jefa ka kuna fitina da zai zo maku mm. ka ku saman kun gama ba gama ba kafirai suna nan suna tana dawa inda aka yi kasar andalus mm. musulmi suka shiga kasar andalus suka bude kasa kuma lokacin faransa yana kusa da kasar turai suna suka mika kafa aka fara zancen kuyangu aka fara kuyanzu kuyangu da wannan halal ne wannan kuyanga ne wannan sarki gaza an rarraba kasa ana ta fitina france kuma suna tanadawa da kirista suka zo suka yanyanka su suka kore su da lokacin sun tsaya shekara nawa suka fiye da shekara takwas shekaru da takwas suna wurin maimakon su kafa daura su ci gaba da da'awan da yanzu kasashen sun dai sun zama musulmi shi suka zo ka fi rundunan wannan bawa ne wannan kuyanga ne a ringa rubuta rubuce kuyanga a yi kuyanga kaza har na kuma suna shiri suka zo suka yaki suka tafi kuma kowa eh, ya karkasa sa kamar yadda aka karkasa mu gari daya ne da suka shigo mai muku amirin su da komai da aka rarraba wannan ke garin nasa ne wannan garin nasa ka sai sarakuna duk ko yana da kuyanga ga hamsin kaza kaza ana ta jin daɗi ana ta rubuce rubuce eh ya kuri ya ya menene kurtubi ne ake ta rubuta rubuta fifikon da waɗannan na kuma suka shiri aka za ka mai da garin kafinci ba wanda ake kin Allah da sa kamar France da wannan wurin gari na aka shekara 100 shekara 200 shekara ɗari uku har shekara ɗari bakwai musulunci na wurin aka zo aka rarraba kai maimakon su ci gaba lokacin da suka shiga wurin za su iya ci gaba su gama France su gama France baki ɗaya da addinin musulunci ba su yi ba na fatan gane to ku yi hankuri akwai daura aure dan malam dr ahmad abdallah zanji na ce ba ku takardan wanda ya karfa takardan bai ba ku ba ku yi hankuri eh kwamitin na insha Allah sati ne zuwa za kowa zai kawo nasa shi mu samu lokacin karanta shi Ama güvenlik konu ki